sayang-sayang betul yang mau cari mau tahu nggak nanti ya nggak ayo ayo nggak apa apa yang kunci nggak kama sauran kunku kogin su ya sa ya ruwa da su sanya ce duka Allah ji ainihin Allah ya gafarta musu. Daga nan sojoji sun niƙa yanzu za su mayar mana mu taru mu zauna lafiya mu gyara ƙasanmu da fa'ida. kan wannan zamani to ga mu cikin jirgin ruwa kowa da bulabulai abin tuƙe jirgin ruwa ma za yi kokari ni ma yi kokari wanka a yi kokari wankan ma a yi kokari haka wannan ma a yi kokari mu mu haka da ke kan mutanen muna karo abin tuƙin jirgin ruwan mun ga da tattare jirgin mu huje ya nade da mu ko ko ɗabi'ar ruwa da jan ta kama ga hallaka to wannan ba shi da fa'ida a yi ba gaba babu ne Amerika da Rasha ko ko bindiyoyin Germany ko ko can ku Italiya ko bindiyoyin London Castle ko ko sau da arewa sunan ka guda ɗaya kariya a sunan ɗan Najeriya sunan ka faɗan Najeriya wannan ba mai sanya maka. Tana shi ne ɗan kuntuna uwa ƙasa waɗansu da kungiya kun ga jiha ɗaya ta haɗa waɗansu ga kungiya kun ga gari ɗaya ya haɗa waɗansu gida ɗaya ya haɗa don haka in suna ya zo sharaɗi kuma har da zana'ida idan aure ya zo gami da abin kwakwalin ciki ka kira ɗan wannan jafiya ka kira ɗan wancan jafiya ka kira ɗan wannan jafiya ka kira ɗan wannan jafiya ka kira ɗan wannan jafiya abun kuma arziki ra'ayin shi ba gaba ba ne mu taru mu zauna lafiya mu gyara ƙasar mu da fa'ida mu gyara ƙasar mu da fa'ida ƙasa ce ai mai martaba ita ce Najeriya shafi in kayi gida bakwai kai ma mota ta takwas in babu zaman kuma lafiya wannan dubban nasu haka nan in ma kada ko kwabo in ya zama lafiya wannan ba daɗi da da mu taru mu zauna lahira a kayan shi ba da babu ne yan uwa ɗan Najeriya uwar mu guda da yakin jiya uwar mu guda da yakin jiya shi ne Najeriya Koko ita ce Najeriya in ba ku misali ya jiya sai mu ce Allah ya sauwaƙe da ala ilaha illallah quân chạy jankia da dan wancan jankia da dan wannan ma jankia da dan wancan ma jankia da dan wancan ma jankia an haɗa ƙarfi a waje ɗaya domin kyautar Najeriya wannan abu ya nuna mana da uwan juna sannan muke uwa ɗaya uba ɗaya tare mu zauna lafiya don wannan zamanin jin mu tare mu zauna lafiya to mu gyara ƙasar mu da fatan ra'ayin cin ba ba ba bambancin gaba da bangu haka bambancin gaba da bangu bambancin ra'ayi daban wanda kake ma da shi baka ba shi tuwo da shi baka ba shi ruwa da sha hukunci in ka tuna in ma akwai shi ai sai ka wannan jam'iyya idan ita ina ba ta sa ita ya ta sayar masa dan wancan jam'iyya idan ina ba ta sa ita ya sayar masa da na da baba ne mai tallan na kunya dan wannan jam'iyya idan ita ina ba ta sa sannan ya sayar masa dan wannan jam'iyya idan ita ina ba ta sa shi ma ya

lura ɗan fili ku lura da ɗan fili murgada ga cin jamnan ya kasa har da tuni fa da gora ai ga daiman mintin ya kasa ga alewan lemon ya kasa wanda kake so kariya sai ka je kama da kuɗi naka sai ya san na ka sayar maka to ai haka nan ne ra'ayi yake ra'ayin shi ba ba ne jamalul ga'ibi wani ya yake gida wani fage ya yake gida wani baki yake gida wani ya yake gida wani shuke yake gida sannan wani kun ga ku da shi sharadi haka nan na ayi yake mutanen mu zauna lafiya mu rike junan mu da haɗi ba mu rike junan mu da fa'ida ra'ayin ke ba da babari mu dinga ɗaukar zuciya uwanmu da fa'ida mai wa ƴan uwanmu ado da magana a zuciyarsu su gane ƙasarmu da fa'ida a siyasar wannan zamani sun mu tare mu zauna lafiya don haka in komai zo a kira ɗan wannan jam'iyya a kira ɗan wannan jam'iyya a kira ɗan wancan jam'iyya mun abubuwan arziki ra'ayi shi ba babu lababule yan uwan jirgin sannan ke